lamba ta yi kyau haɗa lamba ta yi daɗi lamba ta yi arziki haɗa lamba ye ba haɗa lamba ye haɗa lamba haɗa lamba haɗa lamba Malam me yasa ka min haka? Me yasa baka gaya min gaskiya ba kai yaudare ni? Idan ban miki ƙarya ba, ba za ki so ni ba. haɗa lamba ga ka baki lamba ga ka ɗan ƙauye daga ganin ka ba ilimin boko balle na arabiya ya sauki na kama haka haba amarya mijinki ne fa amma kike gaya masa irin wayannan maganganun marasa daɗi ki iya bakin ki fa kada ba sai mun baki haɗa lamba munafikin banza munafikin wofi daga ganin ki da kai aka haɗa baki aka mun haka kuma in Allah ya da maka fita na saka mutu Ali ta sali ai aikin gama ya gama zama da ni ya zama dole ya zama tilas dole ki mun biyayya yanda mata da miji take wa kowanne mijinta haka dama rayuwa ta wani ya fito a cikin wuta ya shiga cikin ruwa wani kuma ya fito daga ruwa ya shiga wuta dan haka ga gidanmu gidan danni ne gidan kara kuma dole ka shiga ko ba so zuciya ta idan ya san duba ka ji aikin haɗa lamba Ke kika ce kina so, da baki ce kina so ba da ba a ki shi ba. Ke kika ce kina so, da baki ce kina so ba da ba a ki shi ba. nake. Faɗi me ina jin. Yau abin da nake ga miki ya tabbata. Na me? Sai ki faɗa ina jinki. Yanzu aka kama ta duni daga birni yaya aure. a Atika tsaya, dununu fa ce. Dununu. Dan Allah da gaske ki kore wasa. Zan musu ƙarya ne? Na shi gani mana. Ba ina ga miki ba kelle ba. Ai na ga ya miki dama yanzu a gari yawa ya. ai na gaya miki da kika ce ke ba haka ba kika dinga mu rashin mutunci ba irin rashin mutuncin da bakin ba har iyaye na ga matan shi fara doguwa kyakkyawa daga binni dununu ba kika ce dununu Ƙarfin daga abin arziki da ji kanaka magani na kuma ga magana a su ba zan ba ɗauka